الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da biyar ga watan ramadan a wannan shekara ta rubuta 424 bayan daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na talatin ga watan goma shekara ta dubu biyu da uku miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta hudu cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran sura ta uku in ka faro kirge daga sama yau kuma za mu tashi farkon aya ta 65 da Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تحكمون ها أنتم هؤلاء عجبتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وبنجد يا أهل الكتاب يا قوة أنك بما للتاسع kira ne zuwa ga yahudu kira ne zuwa ga kirista lima tuhajjuna fi ibrahim dan me kuke yin jayayya da musu cikin lamarin annabi ibrahim alaihi salam wama unzilat at-taurat wal injilu illa min ba'di bako a saukar da at-taura ko injila ba sai bayan shuɗewarsa dan me za ku yi jayayya game da shi ku ce naku ne ko ku ce ku din mabiyansa ne ko ku ce shi bai hude ne ko ku ce shi krista ne domin ko waɗanne daga cikin su sun yi da'awar annabi ibrahim nasu ne am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara sallati qul a antum a'lamu am illah ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل dan تعملون دم cewa da annabi Ibrahim da Isma'il da Ishaq da Yaqub wai sun zama Yahudawa ko sun zama Kirista shi ko yahudanci bai samo asali ba sai bayan saukar da attaura kamar yadda kiristanci bai samo tushe ba sai bayan saukar da lijila shi ko annabi ibrahim alaihi salam ya zo ya rayu a duniyan nan yayi naci yayi tafiyarsa tun kafin a saukar da attaura tun kafin a saukar da lijila wace hujja za ku kafa hujja da cewa na ku ne shi ne limatu hajjuna fi ibrahim dan me kuke musu game da shi kuna kokarin ku ce na ku ne wa ma taurat bayan ko ba a saukar da attaura ba wal injil Galin linjila illa min ba'di sai bayan shudewarsa afala taqilun shin ko kuna yin tunani mai zurfi kan haka ha antum ula'i ha antum Ha hajajtum fi ma lakum bihi ilmun lafazin ha ana amfani da ita bihi jan hankali dan ka waiwayo kamar idan nace ha haza kitabun wato zaɗin shine ismul ishara ha littanbih ne idan ka waiwayo sai in ce za kitabun ha antum haula'i sai gashi ku waɗannan ahlul kitab din da ake magana akan ku ku dai yahudawan yau ku dai kiristan yau sun fi malakum bihi ilmun kun yi musu cikin abin da kuna da wani bangare na ilimi game da shi shine annabi isa alaihi salam ko annabi musa alaihi salam to falimatu hajjun dan me kuma za ku yi jayayya fi ma laysa lakum bihi ilmun cikin abin da ba ku da ilimi akan sa annabi ibrahim ba kawo kissa cikin atawara ko da ba a cikin alkurani ne aka kawo kissa annabi ibrahim rayuwarsa da komai da komai ga kissa sana a rarrabe cikin alkurani a cikin suratul an'am a cikin suratul maryam a cikin suratul anbiya da sauran wurare daban-daban cikin alkurani amma ku kawo sakin layi daya ko fakara daya ko na paragraph ɗaya da ya magana annabi ibrahim cikin atawara ko linjila ma'ana kuna da dama ku yi jayayya dangane da annabi musa dan kuna da wani kaso na ilimi a ciki duk da kun takuɗa gaskiya da san rai kuna da ta cewa ku yi jayayya cikin annabi isa dan kuna da wani bangare na ilimi a cikin rayuwarsa ko da yake an garwaye gaskiya da san rai amma annabi ibrahim kan ba ku da wani dalili na ku yi jayayya a kansa na don kun fahimta shi ne ma'anar kalimatu hajjun dan me za ku yi jayayya fi ma laysa lakum bihi ilmun cikin abin da ba ku da ilimi a kansa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ubangiji ta'ala shine masani ku kan babu abin da kuka sani ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima annabi ibrahim da dai bai zama bai hude ba wa nasraniyan sannan bai zama kirista ba wa kana hanifan akan farki mai kaikki wanda ba karkata musliman ya zama musulmi ba ba yahude ba ba kirista ba musulmi ne shi inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen wa ma kana min al-mushrikin da dai bai zanto mushriki ba bai bai zanto wannan aya ita kadai tana mayar da martani kan bangalolin mutane guda uku yahudawa a cikin kafar ma kana ibrahimu yahudiyyan da kirista wala nasraniyyan da ko kafirai na mutanen makka da su ma suke da'awar kan addinin annabi ibrahim bautar gumaka da suke sun ce annabi ibrahim ne ya zo ita sai Allah ta wa ma kana min al-mushrikin walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin bai zanto cikin mushrikin idan haka ne da ba annabi ibrahim yake da dangantaka su wane da suka cancanta su ce su ne makusanta annabi ibrahim tunda dai an kore cancantar yahudawa an kore cancantar krista an kuma kore cancantar kafiran makka waɗanda suke bautar gumaka shine aya ta gaba za ta yi bayanin su wane ne suke da ta cewa su suna kusanci da annabi Ibrahim shine Allah zai faɗa Allah ya inna awlan nasi bi ibrahim lalladhina اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إن أولى الناس بإبراهيم lalle mafi kusancin mutane da annabi ibrahim domin auna daga alwaliyu ne waliya yali waliyan a cikin harshen larabci alqurbu kusanci inna aula nasu bi ibrahim mafi kusancin mutane ga annabi ibrahim alaihi salam waɗanda za su yi da'awar cewa su a wurin annabi ibrahim suna kusanci da shi lallazi na taba'uhu su ne waɗanda suka bi shi a lokacinsa da ya zo ya wa'azi ya yi gargaɗi suka yi imani da shi an gane ku wa hadha nabiyyu sai kuma wannan annabin ishara zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da yaso da dama ana masa wahayi cewa ya ba annabi ibrahim summa auhayna ilayka an ittabi millata ibrahim hanifan wa ma kana min al-musrikin mun yi maka wahayi cewa ka bi ta farki irin na annabi ibrahim mai kakkiyar hanya makamanci ya tashi wa hadha nabiyyu da wannan annabi wallazina amanu da kuma waɗanda suka yi imani wanda suka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato dai waɗannan bangalori su ne suke kusanci da annabi ibrahim mummunan zamaninsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da mummunai da suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan kan suna da kusanci da annabi Ibrahim alaihi salam dan akan tafarkin su me yasa yaso da dama ake kwatanta bin tafarkin annabi Ibrahim alaihi salam wato babu annabin da ya jaddada tauhidi bayan shudewar annabi Nuhu irin annabi Ibrahim so sannan babu annabin da ya gama da kalubale a lokacin da babu kowa tare da shi sai annabi Ibrahim annabi nuhu duk da wahalar da ya sha amma an samu wanda suka yi imani da shi kawai illa iyaka Allah cewa ma amana hu illa qalil ba wanda ya imani da shi sai yan kadan su jami'a ibrahim kadan din ma babu lokacin da aka zo za a jefa shi cikin wuta shi kadai ne ba kowa lokacin da ya bi ta misra bayan ya bar garinsa ya je shi da matarsa sarkin misra ya nemi wace ce wanda yace yar uwata ce dama ya ce idan sarki ya tambaye shi ce ke yar uwata ce karki ce ke matata ce domin aiki yar uwata ce a addini ba zai kwace wa mutum wasa ba amma zai iya kwace masa mata ya da ya san haka sai ce kike ki yar kwata ce kin ga a yanzu duk duniya ba wani musulmi daga gani sai ki hadisin yana cikin Ka kaga irin wannan kalubale ya fito ya kalubale su duniyan kafirci da duniyar gumaka shi kadai ba karamin tauhidi bane wannan ba karamin mika wuya bane ya fito ya inkari ga mahaifansa ya abati lima ta abudu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a ai ba karamin wato ainihin bara bace ba wannan ya fito yayi jayayya da kalubale da mutanen sa falamma ra'a al-qamar bazigan qala hadha rabbi falamma ra'a kaza qala hadha har zuwa wa hajjahu qaumu qala atuhajjuni billahi wa qad hadan kaga ai duk wannan ba karamin aiki bane to shi yasa sun zama ke cewa manzo Allah ya bi tafarkin Annabi Ibrahim ya bi tafarkin Annabi Ibrahim sanin cewa akwai annabawa sun gabace su tafi ina fata an fahimta ala kulli hal inna awlan nas bi ibrahim lallazina tabau lalle mafiya kusanci ga annabi ibrahim su ne waɗanda suka yi masa biyayya suka yi imani da shi a zamanin sa wato bayan ya riga ya yi hijira ya koma baitul maqdis lokacin da yake garin sa ba za ba yi imani da shi ba kowa tare da shi lokacin da ya kokarin jefa shi a wuta ba wanda ya imani da shi lokacin da ya je masar ba wanda ya imani da shi amma da karshe bayan an an tsamar da shi daga jefa shi daga wuta Allah ce wa jenahu wa lutan ila al-ardh allati باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا كادني أنا أقول wato bayan ya yi hijira zuwa ga baitul maqdis ya samu waɗanda suka yi imani fitar da shi amma lokacin da yake son ba kowa tare da shi shine lillazina tabauhu hadha an-nabi wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin Allah Allahu من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون التي ودت طائفة من أهل الكتاب لو يدلونكم وما يدلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون التي ودت طائفة من أهل الكتاب wata tawaga cikin ahlul kitabi sun so launu dillunakum ina ma ace sun halakar da ku sun fatar da ku ina ma ace sun jefa muku shakka game da addinin ku kun bi su wannan aya ta daidai da faɗin Allah ta'ala wadda kasirun min ahlul kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq ta yi daidai ko ce-ce ne da faɗin Allah ta'ala waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a sun so a ce ina ma kun kafirce yadda sun so kafirce ina ma kuna da karkatacciyar aqida irin tasu karkatacciyar manufa irin tasu haka suka so so take wai ku ku zo ku shiga addinin su a madadin su su shiga naku shi dai wadda ta'ifatun min ahli kitab law yudillunakum ina ma a ce sun halakar da ku sun so haka Allah ce wa ma yudilluna illa anfusahum ba wanda suke batarwa sai kawunan su wa ma yashurun amma su ba su san hakan ba ya ahlul kitab ya ku waɗanda aka bai ma littafi lima takfuruna bi ayati llahi wa antum tashhadun dan me kuke kafirce mu ayoyin Allah kuke musu su wa antum tashhaduna bayan ku kun san cewa ƙarya kuke ko kafircewa abu ne kuke yi domin siffar annabi sallallahu alaihi wasallam tana rubuce cikin littattafan ku hatta siffar mabiyansa da ɗabi'unsu tana rubuce cikin littattafan ku dan me da yazo kuke inkari kuke musu ruwansa ya ahlul kitab ya ku waɗanda aka bai ma littafi lima talbisuna al-haqqa bil batil dan me kuke takuda ƙarya da gaskiya shine Allah lamsul haqqi bil batil kenan garwaye ƙarya da gaskiya wani bangare na gaskiya yana rubuta kun kyale shi da yake cikin littafin ku wani bangare kuma kun canja kun musanya kun sanya soye-soyen zukata dan su dace da biyan bukata dan me kuke yin haka talbisuna haqqan batil wa taktumuna haqqa dan me kuke koye gaskiya wa antum ta'lamuna alhalin kusan gaskiya ce ma'ana ubangiji ta'ala na zarge su kan wannan su sake tunani bai dace mutum ya koye gaskiya ba jiya mun karanta a cikin hadisi abu sufyan yana kafiri amma yana jin tsoron ya karya yace ba dai ina jin tsoron tarihi ya haddasa na taɓa yin karya ba da na yi wa annabi karya yana kafiri ma'ana dan me ba za ku koyi da Abu Sufyan ba wata gaskiya da ke cikin littattafan ku da ta shafi addinin musulunci ta shafi siffar manzon Allah ko faɗa. dan me ma'ana dan cin wata manufa ta duniya ko dan me shine abin da Allah ke tambaya lima dan me تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون في آية تقبل الله وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره واكفروا وحشره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى شئتم أو يحاجوكم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وبنجي وقال طائفة من أهل الكتاب وتتواجع تكن أهل الكتاب سكتشي آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا سكفتا مجوننس كي إيماني منا da abin da aka saukar wa mummunai wajahan nahari da safe wakfuru akhirahu ku kafirce masa da yamma haɗuwa suka yi suka yi mitin cewa ga dabarar da za mu jefa wa masu raunin imani shakka a cikin zukatansu game da addinin musulunci sai a sami malamai waɗanda ake girmamawa cikin mu suna nufin cikin su ahlul kitab cikin yahudawa ko kirista su zo da safe su zo gaban manzon Allah su furta kalmar shahada shikenan ayi komai da komai da su da yamma kuma sai su kafa su wai hikimar hakan shine waɗanda suke masu raunin ilimi cikin musulmai masu raunin imani cikin musulmai sai su ce a ah, yanzu kaga waɗannan fa masana ne suka zo suka shiga addinin nan da safe da yamma suka kafirce to kila sun gano wata illa kenan a ciki tunda har suka fita mun ma mu wai shine plan din nasu aminu bil ladzi unzila ala allazina amanu wajha an-nahar ku yi imani da abin da aka saukarwa mummunai wajha an-nahari da safe wa kafuru akhirahu da yamma kuma sai ku kafirce la'allahum yarji'un mai yawa sai su biyo ku masu raunin imani su ce lalle tunda dai kaga masana sun shiga sun fita to ai akwai abin da sabu ina fata an fahimta wai banza ba ta kai zomo kasuwa har kawai ga zomo a kasuwa ba wani ya sa shi cikin akurki ya kai shi ba akwai dai wani abu tunda sun shiga sun fito akwai wani abu wala tu'minu da suka rika faɗa juna suke wala tu'minu kar ku yadda da wani abu illa kar ku yadda da kowa illa liman tabi'a dinakum sai ga wanda ya bi addinin ku addinin ku shine addini wanda duk yazo da wani addini daban ba na kuma karku bi shi haka suka rike faɗa junan su suna faɗa wa biyan su sai Allah ce kul ka ce da su innal huda hudallahi shiriya ita ce shiriyar Allah duk shiriyar da ba ta Allah ba shirmai ce goge ce an yi uta ahadun misla utitum aw yuhajjukum inda rabbikum الإمام القرطبي في أشكل آية في هذه السورة هي هذه الآية ما في لكيكين آية تفسك التفسير قبل إيه أولا سورة يتسي ولا قبل معنى يد ذاك فسر ta dace da jerin kalmomin da suke kafinta da wanda suka biyo bayan ma'ana ta tashi bari ku kalmomin a hausa sannan daga baya sai mu dawo kul da su innal huda hudallahi shiriya kan ta Allah an yi uta ahadun misla shi lafazin an yi uta ana kaddara masa lamu ta'alili li an yi uta li kafin alhamza wato kafin alhamza tashi da wasali sama sannan kuma bayan an ɗin, ana kaddara la annafiya li an la yu'ta ahadun mithla ma utitum idan kai haka sai ma'ana ka ce da su shiriyar shiriyar Allah ce li'alla yuqta domin kar ku amince a ce an baiwa ahadun wani mutum misla ma su irin abin da aka ba ku aw yuhajjukum inda rabbikum ko kuma su samu abin da za su yi jayayya da ku a wurin ubangiji gobe kiyama an fahimta ku قل كتير سوء إن الفضل بيد الله فلا لا أهنم الله تكفي كدي يؤتيه من يشاء yana bayar da ita ga wanda ya ga dama wallahu wa sayyidul alim Allah mai yalwa ne sannan masani ne wai ko ji aya akwai rikici cikin kenan imamu al-qurtubi ce lalle akwai rikici cikin wannan tafsiri to anan malamai suna da hanyoyin fassara ayar wajen guda takwas amma za mu take ta akan guda biyu don su suka fito wa fili ko kuma dukkan takwas din suna komawa zuwa ga asali guda biyu asali na farko jumlar an yi uta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum tana alaƙa ne da wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum jumlar kul innal huda hudallahi jumla ce mu'tarza an kawo ta a tsakiya ba dan tana da alaka da wancan zancen na farko da wannan nabiyin ba idan za ka yi fassara sai ka ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kar ku yadda ku yadda da kowa sai ga wanda ya bi addinin ku an yi wuta a misla ma ujitum dan karku ku yadda a ce an ba wani irin abin da aka baku aw yuhajjukum ko kuma ku ba wani dama su yi jayayya da ku inda rabbikum a wurin ubangijinku ma'ana abin da yasa muke muku nasihar kar ku yadda da kowa sai da wanda ya bi addinin ku dai idan kun yadda da kun yi imani da wani wannan na nuna kun yadda bayan at-taura da injila an saukar da wani tafi kenan wanda ga ka'idar ko babu wannan imani da wani na nuna kun yarda da saukar da littafi yaddar ku cewa an saukar da littafi bayan a tara da linjila wannan ya nuna kun bai wani dama ya musu da ku a gaban Allah cewa kun yarda an saukar kuma ku yi imani da shi ba amma ku ɗauka cewa daga attaura babu wani littafi daga linzila babu wani littafi daga annabi Musa ba za a turo kowa ba a yahudanci kenan daga annabi Isa ba a sauran wani a kiristanci kenan idan kuka yi haka kun ga wani baya da damar ya hujjar ku amma in kun yarda annabi Muhammad ma annabi ne duk da ba ku bi su ba to kun baiwa mabiyansa dama na su yi jayayya da ku a gaban Allah ranar tashi kiyama ina fata ma'anar ma'ana dalilin da yasa muka ce la tu'minu illa liman tabi'a dinakum dalilin li alla yu'ta ahadun muslima usikum dan kar ku tabbatar da an baiwa wani irin abin da aka baku dai in kun yi da shi to kun yi da an ba shi irin abin da aka baku an turo muku da annabi su ma an turo musu an saukar muku da littafi su ma an saukar musu aw yuhadukum aw kun bi ma'ana wa wa yuhadukum kuma kun ba su dama su yi jayayya da ku daidai da falatu ta iminhum aziman aw kafura ai wala ta iminhum aziman wala kafura wa kafuran kenan wato ba ba wai auke litakhyir ba dan ba da zabi ina fata an fahimta wato kenan annan fasara sai ya zanto jumlar kul innal huda hudallahi jumla ce mumtaza ta zo tsakiyar zantuka guda biyu masu alaka da juna domin wala tuminu illa liman tabi'a dinakum yana da alaka da an yi wuta ahadun muslima utitum ayu hajjukum inda rabbikum wannan shine asali na farko da tafsirin ke koma zuwa gare shi asali na biyu wanda suka ce a'a maganar yahudu ta kare ne a daidai wala tuminu illa liman tabi'a dinakum anan gurin maganar su ta kare an bayyana ko amma qul innal huda hudallah Allah ne ke magana da manzon sallallahu alaihi wasallam ce da su shari'a ta Allah ce an yi uta ahadun mithla ma utitum aw yuhadukum inda rabbikum shin zai gagar ubangiji ne ya ba ku irin abin da ya baiwa waɗanda suke kafin ku cikin yahudawa ma'ana shari'a ta ce yadda ya saukar da wahayi akan su haka ya saukar a kanka irin yadda ya saukar musu littafi kuma haka ya saukar muku ma'ana sai zanto zancen kul innal huda hudallahi yana da alaka da an yi wuta a hadin misla ma utitum aw yuhaddukum inda rabbikum dukkan su ahada suke da juna maganar su su yahudawa ta kare daga wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum sannan ba su wannan zance suka ce sai ya zanto cewa an yi uta ahadun misla ma utitum raddi ne aka yi wa yahudawa dangane da wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum aw yuhaddukum inda rabbikum raddi ne aka yi musu dangane da fadin su cewa aminu billazi unzila alal ladina amanu wajhan nahar wato sai zanto lafun wa nasrun ne mushawwash ko ma'kus da ya kamata yadda aka fara kawo aminu billazi unzila alal ladina amanu sai a kawo amsarsa sannan kuma wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum sai a kawo amsarsa amma sai a kawo aminu billazi unzila alal ladina amanu babu amsa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum babu amsa to da aka tashi bada amsa sai aka bada amsa na nabiyin kafin na farko shine lafzun wa nashrun mushawwis ko ma'kus kamar da malaman balaga yake faɗa fata na Allah ya bani lada ko da ku fahimta gaba ɗaya ba ni da na ga tun kokari na ku gane ko ba haka ba ku gane dai yahudawa ko ahlul kitabi sun ce da junan su abi dokil ladzi unzila alal ladina amanu dan haifar da rudu Allah kuma ya ce ku ce da su innal huda hudallahi shiriya shiriyar Allah ce ba a hannun ku take ba an yi wuta uta ahadin misal ma utitum ay yuhajjukum inda rabbikum kuna hasada ne an baiwa wani irin abin da aka baku dan haka kuka ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum aw yuhajjukum inda rabbikum ko kuna jin tsoron waɗansu yi su yi jayayya da ku a gaban Allah su kafa muku hujja dan haka kuka ce aminu bil ladzi unzila ala allazina amanu wa nahari wa kafuru akrahu dan idan ba ku yi imani da shi ba bayan ku akwai shi a cikin littafin ku to sai a kafa muku hujja ranar tashin kiyama amma idan kuka yi imani da safe ko kafirce da yamma to shikenan wato kun hada fa'ida guda biyu fa'idar wanzuwa akan addinin yahudanci fa'idar shiga musulunci ko da na minti biyar ne idan wani ya ce ku kai musulunci ba sai ku ce mun yi ko na minti biyar ne dan haka abin da za a ba musulmi na rabo na sakamako mu ma muna idan ko an waye gari a kiyama yahudu ne zai ci to dama kuma shikenan kun dawo da kuka shiga mu ku tsaya shine au ku inda rabbikum ina ba da kun bayyana ina abin ya karfa to wakili qul innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha kace da su falala ta ubangiji sai a hannunsa take yana baiwa wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne masani ne yahtassu bi rahmatihi man yasha Allah na ke bantar wanda ya so da rahmarsa annabci rahma ta ubangiji zaɓe ne na ubangiji Allahu yastafi min al mala'ikati rusulan wa min nas Allah ke zaɓa cikin mutane cikin cikin mala'iku dan ya turo su zama jakadunsa manzanninsa wallahu dhul fadl azim ubangiji ma abucin falala ne sai Allah ta ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمة بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين وبنجد ومن أهل الكتاب daga cikin ahlul kitab man in ta'amanu bi qintarin akwai wanda inda zaka shi amana ta qintar dukiya mai yawa yu'addihi ilaik zai bayar da dukiyar nan gare ka ba zai ha'ince ka ba ba zai zalunce ka ba wa minhum daga cikin su kuwa man in manhu bi dinarin akwai wanda inda zaka bashi amana ta dinari daya la yu'addihi ilayhi ba zai dawo maka da shi ba sai yayi musu illa ma dumta alaihi qa'ima sai fa in ka dimance shi baka rabu da shi ba ga dinarin a hannun shi kuma baka rabu da shi ba amma an karbu da shi da minti ɗaya ka dawo zai inkari ce san baka bashi ba zalika sababin da yasa ko suke yin haka su yi inkarin dukiya da suka karba ta ajiya su zalunci wanda suka so su kare tattalin arzikin wanda suka so bi annahum dan saboda su qalu sun ce laisa alaina fil ummiyina sabil babu wani sakamako akan mu dan mun ci dukiyar ga magarin mutane al ummiyin shine duk wanda ba yahude ba a wurin ba yahude da bature da balarabe da dan afirka da dan indiya dukkan su ummiyun ne ga magari an halitta su kawai dan su hidima ga yahude shi yasa kake ganin suke rena hankalin amerika ba sai duk abin da zai gada ba shi yasa kake ganin suka rena hankalin duniya su zalunci wanda suke so sun riga sun mallaki duniya a hannunsu saboda sun kawo tsare-tsare ta fuskoki guda uku fuskar tattalin arziki da fuskar karatu na jami'a bincike mai zurfi da kuma fuskar yada labarai duk wanda ya mallaki aba wannan guda uku da ya gama mallakar duniya gaba ɗaya sai abin da yake so za a faɗa to wannan suka mallaka shi yasa suke sarrafa duniya yadda suka gada kuma a aqidar ba yahudi shine duk dukiyar wanda suka ce wanda ba yahudi ba ba za a yi hisabi ba a kai ranar tashin kiyama kawai sun ci bilis sun ci banza shine laisa alaina fil ummiyin sabil ba wani sakamako akan mu ba wani hisabi dan mun ci dukiyar wani gaba garin mutane Allah ta wai quluna ala allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun suna fadin ƙarya su faɗa su dingina mu Allah alhali sun san ƙarya suke Allah ce bala wato da suka ce laisa alaina fil ummiyin sabil kaga na fuyu ne babu sakamako akan mu sai Allah ce bala ba babu sakamako ba ya zo me kenan akwai sakamako domin ita bala ana zuwa da ita ne li nafiyin nafi laraba suka ce nafiyin nafi kuma isbatun eh, idan wani ya zo ce zaidu baya nan sai wani ya zo ya ce ba haka bane wanda ya ce zaidu baya nan me yayi kore zance yayi wanda ya ce ba haka bane me yayi tabbatarwa dan ya kore korewa korewar korewa kuma tabbatarwa ce shine nafiyin nafi isbatun da suka ce laisa alaina fil ummiyin sabil sai Allah ce bala in ba haka bane ba ma'ana alaikum sabil kenan man aufa bi ahdihi dukkan wanda ya cika alkawari tsakanin shi da mutane ko tsakanin shi da ubangiji wattaqa kuma ya tsare dokar Allah fa inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu takawa kenan wanda bai cika alkawari tsakanin shi da Allah ba bai kuma cika alkawari tsakanin shi da mutane ba zalunta mutane yayi to Allah baya son ku ko yahudu kuna cikin waɗanda Allah baya so domin kun zalunci mutane kun hana duniya sakat kun hana a zauna lafiya ina fata an fahimta a takaice dai wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke nuna adalci na addinin musulunci ubangiji subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul ma'ida ya nuna yahudu su suka fi kowa lalacewa kuma da an ce ahlul kitabi aka yi shiru yahudu ne ke fara shiga kafin kirista Allah ke la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil amanu yahuda wal ashraku waɗanda suka fi kowa adawa da mummunai sune yahudawa sai kuma masu shirka wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladhina qalu inna nasara waɗanda suke da dama dama wajen adawa da musulmai su ne kirista su adawar da suke wa addinin musulunci ba ta kai yadda yahudawa ke wa addinin musulunci yahudu sun kai ƙarshe ne amma tare da haka yahudun nan tunda a cikinsu an samu ɗaiɗaiku masu imani an samu ɗaiɗaiku masu gaskiya Allah maɗaukakin sarki bai kalli rinjayen lalatattun su bai ba su hukunci daya ya musu tulukin goro a'a sai yace wa min ahlil kitabi man in ta'amanu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayk ba duka aka taru aka zama ɗaya ba cikin su akwai wanda in ka bashi amana ta dukiya mai yawa zai ajiye maka duk da fa cewa lalatattun su suka fi yawa a cikin su akwai wanda ko dinari ɗaya ka bayar ba zai kyale ka ba lafazin dinar asalinsa dinar a cikin harshen rumanci laraba kuma suke cewa dinar wato shi yasa masu da'awar cewa a cikin alkur'ani akwai ɗaiɗaikun kalmomi ko na farisawa ko na rumanci sai suka ɗauki dinari suka sa a ciki ko da ke ibnu jarir tabari yayi musu raddi a muqaddimar tafsirin sa yace a'a qur'ani gaba ɗayan sa larabci ne dan Allah ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim bi lisanin arabiyyin mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين لسان عربي مبين taccen harshen larabci da babu garwayi yace idan an samu wata kalma larabawa na faɗa rumawa na faɗa to kar mu ce ba rumu ya ce ya zama cikin babu tawafuqul lughat wato akwai lokacin da harshe ke tarayya da juna ka ji wata kalmar ko sunan wani abin yadda yake a wannan yaran haka yake a wancan yaran haka yake a wancan yaran wannan ana samu a cikin kowane yare na duniya amma dai a cikin alqur'ani gaba ɗayan sa larabci ne bilisanin arabiyyin mubin amma akwai wanda zaka bashi dinari amma sai ya maka musun sa illa ma dumta alaihi qa'ima sai dai in ka lazunce shi lafazin illa ma dumta alaihi qa'ima ko da yake kafin sa man in ta'amanhu bi qintarin in ta'amanhu bi qintarin asalin sa in ta'amanhu ala qintarin domin amana ya amanu ma'ana yana yin ta'addi ne da ala qala hal amanukum illa kama amintukum ala akhihi min qabl hafizan huwa arhamur rahim hal amanukum hal amanukum bihi sai man in bi tintarin a man in ta'amanhu ala tintarin na fata ma'ana ko dai yana daga cikin babu munawaba domin hurufin jarri tatanawabu fi ma ba'd fi ma ba'dha al ba'd wato jarra wani na wakiltar wani wani na wakiltar wani ina fata fahimta sannan kuma wato da yace illa ma dumta alaihi dumta alaihi ma'ana ka zanto a tsaye a kansa me yasa aka kawo lafazin ala aka yi ta'addi da shi wannan ala din domin ya nuna alqiyam din anan gurin ba tsayuwa ce ba wanda kishiyar ta zama tsayuwa ce da ma'anar luzunta. dimanta sa da ka kira buwa da shi daidai da fadin Allah ta'ala shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ana safan da Allah da tsayuwa ne wanda kishi yake zama qa'iman bil qist a dawwame yake wajen yin adalci ba lokacin da baya adalci adalci ga Allah siffa ce ta dindindin a koyaushe a kowane lokaci da da yanzu da abin da zai zo nan gaba ina fata an fahimta shine qa'imun bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim ala kulli halin kamar yadda na fada ayar na nuna adalcin addinin musulunci yahudawa duk da lalacewa su amma an samu ɗaiɗaiku masu gaskiya sai Allah ya bada labari a kansu an samu ɗaiɗaiku da suka yi imani sai Allah ya bada labari a kansu banda wannan ayar akwai wata ma wato anishin minhumul mu'minun wa aktharuhul fasiqun minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun kaga duk ana rarrabawa minhumul wa minhum ummatun muqtasida akwai wanda suke daidai kan tafarki da daidai amma wa kathirun minhum sa'a ma ya'malu sai Allah ya ce innal ladina إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب hadisi ya يا تبت cikin sayyid bukhari daga abdullahi bin abi Awfa yake wani mutum ya kawo hajarsa kasuwa masu saye suka zo za su saya suka fara kai nawa yake kaza sai suka taya kan wani farashi sai ya rantse da Allah cewa shi ma bai saye ta a wannan farashi. kamar su ce naira dubu ya ce wallahi tallahi ko ni ta fi dubu aurina kuma ya yi hakan ya san karya yake yi kila ɗari bakwai ya sai hajar amma yana so ya bugawa wanda ya zo sai dai idan ka ji ya rantsa ya ce wallahi ne ma ta fi dubu aure na kaga ba za ka yi tunanin ka ba shi diban naira ɗari ba ko ɗari biyu ko ɗari uku kila ka ce dubu ɗaya da ɗari biyar shi ko abin ya saye shi ne ɗari bakwai kaga anan ya rantsa da Allah kan ƙarya don sun wata manufa to wannan abin da wannan mutumin yayi akan sa Allah ya saukar da wannan aya innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim lalle wanda suke musanya alkawalin Allah a madadin su cika shi sai su saba wa aymanihim sukan musanya rantsoyin da suka yi a madadin su rantsuwa ta gaskiya sai su rantsuwa ta ƙarya saboda mai samanin kalila dan wani farashi kankani da za su samu na duniya dan wani dan abu da za su samu ribar da bata taka kala ta karya ba ulaika irin waɗannan mutane la khalaqa lahum fil akhirah ba su da rabo a lahira wala yukallimuhum Allah Allah ba ma zai musu magana ba za a ce da su ikhsa'u fiha wala tukallimun ku shiga cikin wuta kuna kaskantattu kar ma ku yi mun magana wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamah ba zai dube ba duba na rahama wala yuzakihim ba zai tsarkake su ba daga dattinsu haka za a kyale su da dattin shirka da dattin bid'a da dattin ayyukan sako walahum azabun alim suna da azaba mai rantsi ko shakka babu hasara ce babba ka rantsi da Allah kan kariya shi yasa duk wanda ya rantsi da Allah kan kariya saboda munin rantsuwar ko kafara rantsuwar ba ta da ita inda zaka ce da mutum 100 sau 100 ba kan kare zunubin wannan ba abin da zai kankare wannan shine a sami tuba hakikanin tuba tuba da ta kunshi da na sani da kukan zuci da cizon dan yatsa kan me yasa ne kaza tawbatan nasu kenan sannan Allah ya fi maka amma ka dauka dan karan sai kan kariya sai ka zo kai sadaka sai ka je umara sai ka je aikin haji sai ka gina masallaci sai ka me kana rantsuwar karya. ai babu yanda za a yi wannan ya kankare maka rantsuwar ƙarya Don wulakanta Allah ne ma'ana sunansa ka wulakanta ka rantsa da shi an amince da kai kuma kai ƙarya kake shi kuma wanda ya amince da kai ya bada wannan farashin ya yarda da farashin da ka faɗa shi kuma da gaske yake yi ai ya isa laifi a wajen Allah me za ka samu za ka je kasuwa kana rantsuwa da Allah kan ƙarya me za ka samu albarka kake bukata a cikin dukiyar ba yawan ta ba sai Allah ya baka da yawa babu albarka ka kasa zauna ka kasa tsaye kwana 40 kwana 50 baka gida ga kuma dukiyar kai baka zauna ka more ba matarka ba su ji daɗin ka ba ƴaƴanka ba su ji ka ba makotanka ba su ji daɗin ba ko dangi kullum kana cikin lissafi kullum da calculator kullum kana kan kwamfuta ba zikiri ba salatin annabi ba istighfari ba qiyamul layli akwai hasara da wannan a cikin rayuwa sai ka gama tarawa ka gama lissafi kuma sai ka mutu karshen cika cika shine tik ka gama tarawa ka gama komai yanzu so kake ka samu kwanciyar hankali baka samu kwanciyar hankali ba so kake ka samu walwalar zuci baka samu walwalar zuci ba dan ba abin da ke sa zuciya ta samu walwala sai ban Allah kwanciyar hankali sai ban Allah da yawa daga cikin salaf suke cewa inna na na'ishu fi sa'adatin law alima bihal muluk la jaladuna alaiha bisu muna raye cikin wani arziki da sarakuna sun san irin arzikin da muke ciki da sun zare takobi sun yake mu don su kwaci amma ba su sani ba arzikin zuci da walwalar zuci da kwanciyar hankali saboda bin Allah saboda karatun alqur'ani saboda qiyamul layli saboda rashin hasada saboda rashin girman kai ka dauki duniya da sauki amma duk wanda ya kan fito da yawa zai zo ne ya rage ya sha wahala kuma wahala da babu lada a takaice da ya'yan kasuwa ku tsoron Allah rantsuwa da Allah kan ƙarya bata halatta ba saboda ku masu rantsuwa kan ƙarya wannan aya ta sauka ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ba su da rabo a lahira idan amfanin duk rabon da zaka samu da duniya yana a lahira baka da rabo wala ba zai musu magana ba wala yanzuru ba duba na rahama ba zai ba suna da azaba mai radadi wani hadisin ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake mutum uku Allah ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba ba zai musu duba na rahama ba ba su da rabo a lahira ubangiji ba ma zai musu magana ba mutum na farko cikin waɗannan mutanen mutum da yake akan hanya yana da ruwa sai ga matafiye ruwansa ya ƙare a cikin guzurinsa yana cikin jin kisruwa ya ce dan Allah ba ni in sha sai kace ba zan bayar ba ko kai ƙarya kace babu to kana cikin mutanen nan guda uku da Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama Allah ba zai dube su a ranar tashin kiyama mutum na biyu mutumin da ya zo wajen shugaba musulmi ya yi masa mubaya'a yace ya goyi bayansa amma lokacin da ya mubaya'a ya goyi bayansa ba dan Allah ba ba dan a gyara kasa ba ba dan a gyara jiha ba ba dan a gyara ilimi tattalin arziki da sauran rayuwar mutane ba shi dan kwangila da zai samu ko wani abu shi ma yana cikin mutanen da ba za a kalle su ba ranar tashin kiyama ba za a yi musu rahama ba A ga koyo duk wanda ya yi ce gwamna ko hukun gwamna yakin ne zaɓe ba sai ya je ya ce a bashi kwarai da ta je su dawo da wuya mutum ya ce ya yi ne dan Allah da wuya ne ya ce a'a mu abin da muke so a samu annasi kwalmansu tsakanin shugabannin da suka wuce baya ba su kwatanta adalci ba so muke a samu canjin wanda za su kwatanta adalci da babu ruwan sha yanzu a samu da harkar ilimi ta lalace yanzu a gyara da babu tsaro yanzu a samu gyara a cikin tsaro mu wannan ita ce manufar mu ta jefa ƙuri'a da kaɗa ƙuri'a da hakilo da rigima da yakin neman zaɓe da cewa sai wani ko kafar katako wannan ne kawai amma ba canjin mota ba ba canjin mashin ba ba kujerar mota hajji ba ba kujerar umara ba mun yi wannan dan Allah kuma so muke a gyara a musulunci dan Allah da kuka da yakin neman zabe a gonda suke haka dan Allah wallahi kaɗan ne nawa ne cikin dari kaso su cikin dari to duk wanda ya goyi bayan shugaba dan wani abu na duniya sakamakon sa kenan gobe kiyama kaga akwai aiki a gaban mu daga nan na uku shine sai wanda ya rantsuwa akan ƙarya ya rantse da Allah kuma lokacin rantsuwar bayan sallar la'asar ya kawo hajarsa bayan la'asar ya rantsi da Allah akan ƙarya saboda lokacin la'asar yana da wata falala ɗoriya akan sauran awanni na kafin la'asar da haka ko da rantsuwa ake son mutum ya yi aka sa shi rantsuwa bayan la'asar dan bai imani ya san wannan lokacin yana da hadari saboda lokacin da ba shi ba idan mutum ya rantsa da Allah kan ƙarya an gane ko to dan haka ya kamata mu kiyaye lallai lalle mai kame harsunan mu daga rantsuwa wanda take ba ta da asali ko rantsuwa akan kariya sai aya ta gaba sai Allah ya ce وإن, ansi an sidatum bil kitabi بالكتاب min al الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وإن منهم للذين أهل الكتاب لفريقا ko wani yanki ko wani adadi ko wata tawaga ta'ifa kenan yalwuna alsanatahum bil kitab da suke karkatar da harshen su lokacin karanta littafin su ma'ana su karkatar da harshe su ƙara kalmar da babu ita a rubuce cikin littafin ko su rage wata ko su ƙara harafi ko su rage wani harafi shine yalwuna alsanatahum bil kitab suna karkatar da harshen su wajen karatun littafi litasabuhu dan ko masu saurare ku yi zaton cewa abinda suka karanta din min alkitabi yana cikin littafin wa ma huwa min alkitab alhali ko ba ya cikin littafin wa yaquluna huwa min indillah za su rinka cewa abin da suka karanta din wahayi ne saukake daga Allah wa ma huwa min indillah alhali ko ba wahayi ne saukake daga wajen Allah ba wa yaquluna ala allahi alkadhiba za su ga suna daukan ƙarya su dingina ma Allah wa hum ya'lamun alhali sun san ƙarya suke waɗannan ɗabi'u da ake faɗa na ahlul kitab ubangiji ta'ala ya faɗa mana ne ba dan kosar da yunwar mu ta san jin labari ba a'a sai dan ya kasance ibra laqad kana fi qasasin ibra li ulil alba mu dauki izina abinda suka yi aka zarge su mu kauce kar mu yi mun yi magana akan rantsuwa kan karya yahudu ne suke yin wannan aka zarge su to shikenan sai mu kokarin mu kauce an yi magana akan cika alkawali bala man aufa bi ahdihi cikin su aka samu masu cika alkawali man intamanhu bi qintarin yu'addihi ilayk wanda zaka bashi dukiya mai yawa amma ba zai ha'inta ba zai mayar Allah ya yabe shi to mu ma sai mu kokarin mu zanto masu cika alƙawari da rikon amana har ma akwai hadisi cikin sahih bukhari cikin yahudawa da suka wuce a baya wani zai karɓi bashi a wajen wani zai tafi kasuwanci wata ƙasa da sai ya ƙetare teku kafin ya je dawo ya karɓi bashi a wajensa ya ce waye shaidar ka ya mace da ya ce kafa billahi shaidan ba da kowa sai Allah Allah ya zama shaida ya ce waye kafil ɗinka waye zai maka garanto ya ce kafa billahi wakila ubangiji ta'ala ne zai mun garanti tabbas zan biya yace shikenan ne kuma na dogara da wannan shaidar ta ubangiji da garanti din da Allah ya maka din je ka ya dauki dukiya ya bashi alf dinar mutumin ya hauce ku bayan ya kidire ya je can garin hajar da ya kai ya sayar ya samu riba sai ga dinari dubu yana so ya mayar yau yake so ya shigo jirgi ya kawo kuma ya zo gabar ku babu jirgi jirgi ya tafi ya bar shi kuma an yi alkawari da shi kan yau kuma baya son ya saba sai ya sari wani itace sai ya tsaga itacen tsakiyar sa ya rarake shi sai ya kunshe wannan dinar da dubu din sai ya sa a ciki sai ya sa wani itacen ya daure shi sai ya dauki wannan itace ko katako sai ya jefa a kan ruwa ya daga hannu sai ya ubangiji an tambaye ni waye shaida na ce kai an tambaye waye mun garanti na ce kai a yanzu na zo gafarce ko ba da yadda zan kai wannan dukiyar kuma yau aka alkawali da ni kuma babu jirgi ga dukiyar na tsora a hannun ta ubangiji ka isar masa sai ka ta koyi ta ya ta tafiya ya ta tafiya har gabar teku shi kuma wancan ya dai tsaya a bakin teku ya ga jirgi ya zo da dai zai faskara ya tsara sai ga kudi ya tafi da dubu ɗaya ga kuma takarda ni wani zai karɓi bashin ka na zo bakin teku jirgi babu jirgi don haka gaji na turo na na danka a hannun ubangiji ubangiji ya kawo maka ga shi kuma zabe shi hadisi yana cikin sahih bukhari duk da haka wai yana gidin cewa ka katakon nan ko ya je ko bai je ba ko ya je gabar teku kuma shi bai zo ya dauka ba sai ya sake mallakar wata dinari dubu sai ya sake hayo jirgi wata ran ya zo ya samu wannan ba Allah ya kwankwasa masa kofa yace na zo na in biya ka bashin ka da dinari dubu ita ya ka biya tuntun sai karka yi mun wasa mana na ce maka ban samu jirgi mawa ka ce wai na biya sai ai ka turo kuma sun zo sai ai ban aiko kowa ba sai ya ɗauko wannan katakon ya nuna masa da takardar yake da shi Allah Allah متتی bala ubangiji ta'ala ce bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin lalle wanda ya tuka alƙawari tsakanin shi da ubangiji yayi takawa Allah na san masu takawa ko shakka babu wannan yana to irin waɗannan so ake idan mun ji mu koyi da su haka da aka zo magana kan hadisin da yake nuna goyon bayan shugaba dan wata manufa ta duniya wannan duk ya kamata ya kasance mun dauke shi a matsayin babin da zai koya mana siyasa a matsayin mu na masu goyon baya amma inda muke kuskure a siyasar mu shine galibi wanda suke shugabanni suna kallon sex din da suka goyi bayan su aka yakin neman zabe tare ko mutum ya cancanta ko bai cancanta ba za a bashi mukami ba dan koyo ba dan yana tare da mu ko mun cancantar mutum in yana gwamnatin baya ko bai cancanta ba wannan haka ake tun daga sama har kasa tun daga karamar hukuma har federal government haka ake a yau idan za a yi canjin shugaban kasa sai ya canza dukkan ministoci dukkan farm sai ya canza su ko da a cikin su akwai wanda ya kai imanin umar sai an canza shi saboda wannan ya tafi ne gwamnatin ba ce tilka ummatun kad khalat shi babu ruwan shi da ba da bane ba to shi ko abin da ya kamata a kalla wa ya cancanta a akwai wanda ya goyi bayan ka ya yi ta ka amma bai cancanta ba sai ka bashi hakuri ba a bashi kyauta ko a yi masa wani abin daban amma ba za a ɗora shi kan amanar jama'a ba ba za a ɗora shi kan dukiyar jama'a ba sai in yana da iya rubun amana akwai wanda bai goyi bayan ka ba amma zai iya rike wannan amana shi ke sai a kawo shi kai ma da ka goyi baya ka zo ka goyi baya amma ai ba ka goyi baya bane ba da baka kujera maka ko bara ko da baka fuloji ko da baka abin nan ka goyi baya dan a samu canji a jiha gaba daya me yasa miyar da zaka dora a gidanka tafi maka muhimmanci sama da abin da ya shafi makomar al'ummar jihar gaba daya rigar da zaka sa tafi muhimmanci sama da ka zaɓo wanda kake ganin zai kawo gyara ta fuskar bangalolin rayuwa daban-daban wato duka mu sai mun koyi siyasa da shugabanni da waɗanda ake shugabanta dukan waɗannan kisoshi amfanin karanta su don ɗaukan darasi ba don more jin labari ba dan a dauki ibra a ciki ibratul ulul alba. mu lura da balagar da ke cikin wannan aya wa inna minhum la fariqan yalwuna alsanatahum bil kitab litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab kaga amma mai littafi har nawa wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allah al wa hum daidai idan kun tuna bara mun makamacin wannan wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bi kulli shay'in alim a karshen karshen suratul baqara ga irin sa yazo daidai da bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal abin da ta kalma wuri guda saboda wata balaga qul huwallahu ahad allahu kuma as-samad haka mai ta allahu tare da ta gabata a baya lalle akwai balaga a cikin nan kamar da wani ke cewa bi sayfi bi ka jahlin sayfi wa sayfu muntazan wa hilmin ka hilmi sayfi wa sayfu mugumadu su hudu bi jahlin ka jahlin sayfi wa sayfu muntazan wa hilmin ka hilmi sayfi wa sayfu mugumadu ma'ana ubangiji ta ala ce wa yaquluna ala allahi kadha wa hum ya'lamun sai aya ta karshe zamu tsaya ma kana li basharin an yu'tiyahu allahu kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqulu lin nas ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من الله ولكن كونوا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وبنجد ما كان لبشر bai dace ba ga wani bil adama an yi utiyahullahu alkitabu wal hukma wan nubuwa wanda Allah zai bashi littafi ya bashi hukunci a hannu ya kuma bashi annabtaka sun mai kula linnar sannan sai ya zo ya ce da mutane kuno ibadan li min dunillah ku zama bayi a gare ni ba Allah ni za ku bautawa a madadin Allah bai dace ba ga wani annabi ya faɗi haka bai dace ba ga wani manzo ya faɗi haka wannan aya kamar mai yadda martani ne take ga kiristan da suka zo jayayya da manzon Allah sai ce abinda muka fahimta so kake ka bautar da mu so kake mu bauta maka so kake mu watsar da komai dan mu bi ka kaga suna yin haka dan yarfe sai Allah ya saukar ce ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba babu wani dan adam a ban kasa da ya cancanta kawai dan an bashi annabta ce da mutane ku bi ni a wato ku bauta mun ku kiyaye Allah ba haka bane ba abinda kuke zargin su da shi ba gaskiya bane walakin abinda annabi kawai zai ce da mutane kunu rabbaniyin ku kasance mutanen Allah sune rabbaniyin nisbatun ila rabb dan me za ku zama rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab saboda abinda kuke karantarwa na littafi wa bima kuntum tadrusun kuma saboda abinda kuke yi na darasi na habaka ilimin Abdullahi dan Abbas ya fassara rabbaniyun yace hukama fuqaha duk mutumin da yake da alfiqhu da alhikma shine rabbani daga cikin malamai alfiqhu shine fahimta mai kyau alhikma kuma hanyar isarwa kyakkyawa dan ka iya samun mutum yana da fahimta mai kyau amma baya da method na su bai iya kisar da sako ba wajen ya faɗa mutane wajen ya jawo su sai ya kore su ba tare da ya farka ba ka iya samun mutum da daɗin baki da iya jawo mutane amma kuma baya da ilimin baya da bincike sai daɗin baki kawai idan an daɗe ana zuwa sai a fahimci cewa kawai shirme ne bankan fayo ne to bayan da za a yi kazanto rabbani cikin malamai sai ka haɗa guda biyu ko kama fuqaha sai ka zanto mai fahimta kaifin fahimta sannan kuma mai hikima wajen iyar da sako ga jama'a kowane mutum kana masa magana da lafazin da ya dace da shi lokacin da ya dace kai zafi kai zafi a jika maza a tashi sama lokacin da ya dace kai lallashi kuma kai lallashi lokacin da ya kasar dace kai tafsir kai alinzar ka kai lokacin kissa kai misali kai saboda salo daban-daban da ya yayi wajen isar da sako wa kazalika nusarrifu al-ayat wa yaqulu darasta wa nubayyinahu liqaumin ya'lamun wa kazalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin ana rarrabe ayoyi ne wata rana misali wata rana kwatance wata rana tsoratarwa wata rana firgitarwa wata rana labarin aljanna wata rana labarin wuta wata rana siyarwa wata rana sallah wata rana zikiri wata rana jihadi haka ake rarrabe ka faɗi kowanne lokacin da ya dace da shi bai dace ba lokacin da ya dace a yi zafi ka rinka lallacin mutane wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi bai dace ba bai dace ba kuma lokacin da ya dace a yi sanyi kuma ka zo ka yi zafi wannan fahimtar ina ya dace in yi zafi ina ya dace in yi sanyi shine hikima walakin kunu rabbaniyin a wani kaulin aka ce an rabbani ar-rabbaniyun hum allazina yurabbuna nasa bi sighar ilmi qabla kibari wanda ke tarbiyyantar mutane a ilimi mataki mataki na kasa sannan na tsakatsakiya sannan na sama ba sa fara ɗauko matsala ta ƙoli su koya musu sai in ya iya ta kasa sannan a koya musu sama ina fata an fahimta daga lokacin da mutum ya zo zai shiga cikin addinin musulunci sai ka fara koya musu me ya kamata ya sani amma ba za ka firgitar da shi da wadansu ababai ba sai ka fahimta ya zo shiga musulunci sai kai maganar kalmar shahada kai maganar zakka kai maganar azumi kai maganar aikin haji jihadi wane ne to wanne zai ji lokacin kawai kalmar shahada za ka yi sharhin da ita ma a takaici ta kore ta tabbatar ba za ka bauta kowa ba sai Allah kuma tsarin bautar kamar yadda manzo Allah ke bauta Allah kawai ake wa kai da wannan eh ba yadda za a kai bautar da son zuciyarka ko da son raina ko da al'adar ka ko da tawa ko da ko kabilar wani kowa ne sai yadda manzon Allah ya koyar ka da wannan shi kana ya fita kalmar shahada sauran abubuwa a hankali yau ya sani gobe ya sani jibi ya sani gafe ya sani amma ka tara masa su kai sallah guda biyar ayi ne yi zakka sannan ka bi iyaye sannan ka yi kaza sannan karka sha giya karka sha tabar wiwi karka sha kishiyo lusho abin sai masa yawa ya ji kai waɗannan ababen da na saba da su a ce in bar su rana ɗaya <laughs> yanzu ka kai ne ka zama masa fitina to amma hikima shine ka bi shi ta hanyar da zai fahimta ta hanyar da zai gane sune walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab rabbani daga cikin malamai yana karantar da alkitab littafi da an ce alkitab aka yi sulu alqur'ani karantar da alqur'ani kuma salobi ne ko ya karantar da karatunsa a iya ko ya karantar da tafsirinsa ko duka biyu wanda ya fi kowa kamala wanda zai karantar da mutane duka biyu domin al'umma ba ta rayuwa ta gane gabas da yamma dinta ko dama da hagun dinta sai in ta san fassar abin da Qur'ani ya kunsa inda duk al'umma za ta za ta haddace alqur'ani amma ba ta san fassara sa ba da ta yi aiki da shi ba za ta amfanu ba sai zanto kal'isi fil baydai yaqtuluha adh-dhama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu kamar raƙumi a daji ga salkan ruwa a gadon bayansa ruwa za ta kashe shi ba da dabarar da zai sauke shi ina fata an fahimta sai zanto zawamilu lil ash'ari la ilma indahum bi jayyidiha illa ka ilmi al aba'iri fa wallahi ma yadri al ba'iru idza gada bi ahbalihi aw raha ma fil gara'iri sai zanto kawai kamar ka samu jaki kayan masa lautu na kayan abinci ga yunwa za ta kashe shi ba da dabaran da zai sauke balazana to dan haka lalle al'umma in ta karanci alqur'ani ta fahimce shi ta san ma'ana ta aiki da shi sai ta rayu ta zanto mai karfi bayan tana da rauni ta zanto wadatacciya bayan tana cikin talauci ta zanto mai lafiya bayan tana cikin cuta da kamatuka ba abin da zai gyara al'umma ta alqur'ani to allimuna alkitab amma yau sai ka samu wani malami na karantar da wancan wani malami na karantar da wancan in an yi tafsiri sai da azumi kawai dan azumi ya wuce kowa ya da tafsiri kuma tafsirin ana yi dan tabarruki ba dan ai aiki da shi ba shi yasa ga aqida duk wanda ya je wurin tafsirin ko da bai fahimci komai ba ko da bacci yana da lada haka mutane suka dauka tabarruki je ba dan je aiki da shi ba sai ka samu mai dan bakin da mai fassara ba su yi da juna ba shi mai dan bakin ya ja bai daidai ba mai fassara da ya fassara ma daidai ba masu saurare kuma rabi suna barci rabi sun yi tagumi a karkashin ya za a rayu da irin wannan ba za a taba rayuwa ba da irin wannan sai lokacin da mai duki ya ja daidai mai fassara ya ja daidai masu saurare suka fahimta suna fita kuma suka sa abin cikin ayyukansu da al'umma ta rayu sai yi karfi bima kuntum ta'allamuna alkitab wa bima kuntum tadrusun kuma saboda abin da kuke yi na darasi duk yadda kake karantawa kake karantar da mutane in kai baka ƙara ilimi za a kore ka dole sai kana bincike kar ka dauka cewa akwai mataki da za ka yi na ilimi ka daina karatu wannan kuskure kullum kana ƙara karatu kana ƙara bincike kana ƙara nazari kana tattaunawa da abokan karatu ka a ce ka ce ibn al-ibad ke cewa in baka ji abin da wani yake ba ka hada da naka da kace sai ya zaka ka san ingancin naka akan nashi ko ingancin nasa akan naka sai an yi bayayya ka ce in ce ka da in ja in ji dalilin ka ka jinawa eh, a goga dalili da dalili daga nan gurin gaskiya take bayyana amma mutum ya dauka cewa ko dan ya gama haya islami ko dan yayi diploma ko dan yayi degree ko kaddara ya PhD a jami'a shikenan zai zauna ya ta albarkacin makaranta ko an nada wani gwani ya zama gwani ya zauna yana san albarkacin makaranta ko ya karanta muku muktasar abokin tsohon yaro ya gama karatu ba abin da kai dan ka karanta muku ka kaje karshe ma'ana kai ɗaya cikin hudu na addinin musulunci in ma kai ɗaya cikin hudun kwata domin addinin musulunci ya shafi aqida ya shafi fiqh fiqh din nan ya shafi ko dai fiqhul ibadat ko mu'amalat sannan kuma ya tafi ya tafi al-akhlaq to kai cikin waɗannan baka karanta aqida ba cikin muktasar tun daga farko haka shine kuma awwalu ma yajibu al-mukallafi tashihu imani kai baka yi ba sannan baka karanta al-akhlaq ba dabi'u haƙuri, juriya jarunta wanda a cikin sira ake karantar wannan a cikin littattafai irin su riyadu salihin ake karantar wannan sannan ko baka karanta al-azkar ba waɗanda ke raye zuciyar dan adam zikirai na safe da na yamma da na kwanciyar barci da na tashi irin wanda annabi ya tsara wa al'umma duk babu wannan cikin muktasar inda za ka karanta fikihun malikiya daga farko karshe ka karanta kwata inda za ka karanta hadda na shafi'iyya da na hanbaliya komai ka karanta only one kwata cikin abin da ya zama ma'ana three quarters suna tsaye suna jiranka. ka aqida wanda ita ce kirjin magana ba ka karance ta ba to shi sa sai a ce wani malami ne duka duka sarrafa malami ne shi shi ma ka sa gane waye malami mai karatu 20 malami ne mai dalailu malami ne mai subu malami ne duka wani mai rubutun darmi da rubutun sha shi ma malami ne to waye malami da Allah a cikin Allah kuma ya ce malami su ne bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum wala ya'murukum an tattakhidul mala'ikata Allah baya umarninku ku riki mala'iku wan nabiyina ko annabawa arbaban a matsayin rabbobi ubangiji aya amurkum bil kufri shin Allah zai umarce ku da kafirci ne ba da yanzu antum muslimun bayan kun zama musulmai annabawa wasiƙa ne tsakanin Allah da mutane amma wasiƙa ta at-tabliq ba wasiƙa ta in ka tashi roƙo ka roƙe su ba wasiƙa ta su isar maka mai Allah ya ce amma lokacin da za ka roƙa sai ka roƙi Allah to sai su faɗa ma yadda za ka yi roƙon Allah ya ji amma ba wai ka roke su ba su roka ma Allah ko da annabawa haka ne daga lokacin da ka roke su ka sanya su arbab kenan Allah ko yace wala ya'murukum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba Allah bai umarce ku ba ku riki mala'iku da annabawa a matsayin rabbobi an gane ku bai umarce ku da yin wannan ba a ya'murukum bil kufri ba da idan antum muslimun shin zai umarce ku da kafirci bayan kuna musulmai ai Allah ba zai umarci kafirci ba la yarda li ibadihi al kufr inna Allah la ya'muru bil fahsha to duka duka nan ya kamata mu saka burki abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh